بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗuwar mu a wannan safiya ta lahadi safiya ta goma sha hudu ga watan rabi'ul akhir a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na uku a cikin kitabul hudud a karatun muwaffa'u malik ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagora a kitabi na uku babi na uku na biyu babi na biyu inda imam malik ibn anas ya ce babu ma ja'a fi man i'tarafa ala nafsihi bizina babu ma ja'a babin da yazo zai yi bayani fi man i'tarafa ala nafsihi bizina dangane da mutumin da yayi makansa ya itirafi yayi makan shi horcin cewa shi ya aikata zina mutum ne iwa kan shi ya itirafi yace shi ya aikata zina to menene hukuncinsa sa قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا وأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا فأتي بصوت قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلي ثم قال يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القافورات شيئا فليستتر فليستتر بستر الله فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله imam malik ibn anas a wani hadisi na 1562 yake cewa haddathani malikun ita imam malik ibn anas ya karantar da ni an zaid bin aslam daga said ibn aslam al kenan anna rajulan lalle wani mutum da ba faɗi sunan shi ba itarafa ala nafsihi bi zina yayi makansa hurici ya tabbatar ma da kansa cewa shi ya aikata zina ya yi wannan ne kuma ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wurin manzan sallama ya tabbatar ma kansa cewar shi ya aikata zina fada'a lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sauti sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yasa a kawo mishi bulala fa utiya bi sautin maksur sai aka kawo manzan Allah su salama wata bulaliya wacce take a kakkarye take ulura ko kaga fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sautin ba utiya bi sautin an samu na kira guda biyu amma kowace zaman kanta take fa bi sautin maksurin sai aka zama da bulaliya da ta riga ta kare ne faƙal sai manzan Allah ya ce fauka haza a samo sama da wannan don wannan ta ta langabe sosai da sosai a samo sama da wannan fauta bi sautan jiri sai aka ji aka samu sabuwar bulala lam tuqta samaratuhu da ba a yanyanke ba a cici ba a ciccire ganyen ba ba a ciccire saman ba ba a gyaggyara ta ba kuma tana da ƙwari sosai faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duna haza a'a a samu ƙasa da wannan wannan ta yi in aka daki mutum da wannan za a ga labe ta zai tashi aiki kun gane ko ta ɗazu ta yi ƙarama sosai ta yanzu kuma ta yi girma fa'uce bi sautin kadaru kiba bihi walad sai aka kawo da annabi tsira da aka kawo manzo Allah sallama wata bulaniyar kadaru kiba an har hada ta bihi da abin nan kiraran walan kuma ta yi laushi فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل نفس إرادة أمين تعالى استبتا أقريش يباد أمرنه وأنه متمي فجولي دا أكا زانيش أكا ميبولالا كنما نيانونا غير محسن باوي هاتب أولي بني ثم قال سنة سيمن زان الله صلى الله عليه وسلم يجي يا أيها الناس يا كومتاني قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله tabbas zahir ana lakum lokaci ya yi muku shine ma'anar ana ana fi limatu kenan ana al'ana amma ba shine ba na cikin suratu rahman ba an hamimin an a wannan zafi ne bisa zafi allah ya sauke kada ana lakum lokaci ya yi muku an tantan an hududillah ku daina ƙetare dokokin allah lokaci ya yi da duk abin da aka hana ku ku hannu man asaba min hadhihi alqafurat shay'a duk wanda ya je ya rufta kanshi a cikin waɗannan abubuwan da suke kazanta shine qafurat jam'i ne na qafuratu qafura shine abin da yake kazanta da ti kun fahimci wannan da ke ko abin da ya shafi ruwan kwata ya shafi eh, duk wani abin da yake najasa yake da shi ne kafurat ma'ana duk wanda ya je aikata wannan zina ya je kazafi ya je aikata munanan ayyuka a ofilalla duk wanda ya je aikata waɗannan munanan ayyuka a waɗannan wanda suke kasanta falyastatir bi to wannan ya nemi rufin asirin Allah da Allah ya rufa mashi asiri ya wadatu da rufin asirin Allah da ya rufa mashi inda har mutum ya je aikata abin da ya aikata Allah ta'ala bai sa wani ya gan shi ba Allah ta'ala bai sa wani ya da shi ya kawo shi gaban hukuma ba to duk wanda ya sami irin wannan ya rufa ma kanshi asiri kamar yadda Allah ya rufa shi asiri ba sai ya zo ya ce ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza ba fa innahu man yubdi lana safhata lalle duk wanda ya zo ya bayyana mana danyen aikin da yayi nuqim alaihi kitab Allah za mu tsaye mashi da littafin Allah ma'ana za mu yi mashi haddi saboda haka akan wannan ne malamin suke tattaunawa wani mutum ya ya aikata alfasha da ya tuba da ya zo ya ce a yi mashi hukunci wa nefi kware ya ya tuba tsakanin shi da ubangiji kamar yadda babu wanda ya gan shi ya je ya tuba tsakanin shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala kullum da ke ko kaga annabi ya faɗi wannan magana ne isir haza bayan an yi ma wannan bulala kuma yace daga yanzu ya kama duk wanda ya kaza idan Allah ta'ala ya rufe mishi asiri to ya nemi rufe asirin Allah ya ci gaba da tuba da istighfari ina fata mun fahimci wannan ko Allah ta'ala ya fi ma al'umma musulmi ke da akwai tambaya Allah e ya ce idan lalata yi da matar wani fa idan lalata yi da matar wani a usbillah min shaitan rajim zai tuba ne ba shi da bambanci da za a ce wai je samu mai wannan matar ya gaya mashi ko kuma ya ɗauke shi su tafi jeji idan suka je jeji sai ya ɗauko wuka ya bashi sai ce ga abin da ya aikata da matar shi ba sai danna mai wuka ba ka duk wannan ma anzalallahu biya min sultan kullum da ke ko dan yanzu in mutum ya je ya faɗa wata kuma ta sake tashi ga tsakanin shi da matar za ka ga kuma abubuwa dai shi dai tsakanin shi da ubangiji ya nemi gafarar ubangiji ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan ba maganar wai ya samu mai matar ya ce zai faɗa mashi ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi Allah fata mun kun lura mun sha maimaitawa hatta dan hali da mutum ya yi an ba shi tsaron shago ne ko an bashi ajiya ne na wata kungiya ko kaza ko kaza a lokacin da yake jagoranci sai ya dan hali sai ya rubuta ciki akan wasu kuɗaɗe da ya ji karatu aka ce zai mayar da kuɗaɗen ko da zai mayar ba a ce wai in ya je ya ce gashi lokacin da yake shugaban wannan kungiyar ai yayi ba baki raba ne zai mayar da kuɗi ne su suna tsammanin tsohon esco ya kawar da notion haka tsohon dan kungiya ne ya kawo taimako shi kuma yana ganin a'a ya dawo dama a zuciyarsa ya dawo musu ya dawo musu da abin da ya dauka ne ko zuwa <laughs> wace ya sata kai tsaye kawai ina ba ta ko mai wannan kaga ta na ba a ce mutum ya ya fallasa ba ko na wani ko na wani ne mutum ya dauka ba wani zuwa zai ce da shi ya sata mai kuɗi lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza dubu goma ne kawai ciro dubu goma ya bashi ce a ah, na mai ce a ah, kawai dai ka rike alhamdulillah lafiya dai an samu wani buɗe ne kai dai ana wannan hali shi ke shi ya san da tsakanin da ubangiji ya dawo mai da dubu goma shi ne da ya ɗaukar mashi shi kuma yana ganin kama wani hisani yi mishi wani menene wani menene kulura da kyau ko alƙusa kamar zai ta kokari ne ya samu kuɗi da masu da shi za mu zo kan haddin sata ai قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحلبها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصنا فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك قال رحمه الله حدثني مالك النافع يتي إمام مالك ابن أنس يا كرنت دني وانا دقا نافع أن صفية بنت أبي أبيد للي صفية إير أبو أبيد ميداك عمر ابن الخطاب اللي قارمت يدا أخبرته تاباش لاباري تابي منافع كان لاباري تور أن أبا بكر الصديق للي أبو بكر الصديق أتي برجل أنكا ومشي ونمتن ألوكتين ينا هليفة yana khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kasan shi kadai yake da wannan lambar khalifatu rasulillah halifin manzon Allah sai na bakar kadai yake da wannan sai na umar sai dai a ce khalifatu khalifati rasulillah shi halifa ne na halifin manzon Allah to da yake kalmar za ta nauyi sai ya zama da shine farko wanda aka yi kiran shi da amirul mu'minin umar ibn khattab utiya bi rajulin an zo mishi da wani mutum qad waqa ala jariyatin ya afka ma wata budurwa wata baiwa bikirin wacce take budurwa قد وقع على جارية بكر يا أبكى موت فأحلبها سيبقى متشكي أعوذ بالله سيبقى متشكي ثم اعترف على bi zina sannan yi wa kansa itirafi cewar shi ya aikata zina a billah walam yakun ahsan kuma bai kasance ya riga ya yi aure ba bai taɓa yin aure ba fa amara biya abubakarin sai abubakar ya umarnin fajuli da lahad sai ake mashi bulala ta haddi bulala ɗari kenan ko yawa azani fajiludu kulla wahidin min mami a tajalda sun ma nufi ina fadak sannan aka ɗauke shi aka kai hitan fadak ya dai iya zama shekara guda fadak wuri ne da yake ba shi da tazara sosai daga madina da ya ci kwana biyu ba zuwa kwana uku zuwa madina eh? a ba wai na san wurin bane ba haka suka rubuta ta littafi ba kuma haka tun da rubutu ne littafi ya nuna a tafiyar ƙasa da ake in yanzu ne eh duk da karbe in mutum ya buga babar ai zai kai shi ko zai je da kun ga nan abubakar su duka ya mai bulala bil'aya da ya ce a zane to zane fajalu dukkan lawa ilimin umami a ta dalda ya tura shi zuwa fadak yaje ya zama bursuna saboda hadisin ubada ibn samit in bai tona da ke ko da ya ce karja alallahu lahunna sabila albikir bilbikiri jaldu mi'a wa taghribu am za a mai bulala ɗari kuma ya je bursuna na shekara guda قال رحمه الله عز وجل قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ بأحد لا يؤخذ إلا بأحد وجهين إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يجي في الذي يعترف على نفسه بالزنا dangane da mutumin da zai hurta ma kansa da kansa cewar shi ya aikata zina sun mayar ji'u sannan da baya ne ce ba haka ba ne an zalika ya janye wannan maganar da ya faɗa ya ce ya janye wannan maganar ya janye wannan ƙara dama ba shi ya shigar da ita ba eh ya ce ya janye ta amma masani ba kowace ƙara ake shigarwa kuma a janye ba kun gane wannan da ke ko amma yanzu dai shi ya je ce ya yi zina kuma yanzu ya ce a'a ya ba haka ba wai ya ƙoli ya ce lam af'al ai bai aikata zina ba wa inna ma kana zalika minni ala wajhi kaza wa kaza yace ai abin da ya aikata kaza da kaza ya aikata shi ya dauka haka ne zina kullum da kyau yace shi ya sadu da matai ne tana jinin al'ada to ya dauka an mutum ya sadu da matai tana jinin al'ada zina ne yasa ya biyu ce ya yi zina ina fata ku fahimci wannan da kyau ko kuma yana da mata biyu ne ran girki a sai shiga ɗakin ba to ya ɗauka wannan shiga ɗakin ta da i da yasa dai ita zina ne saboda haka sai ya zo ce ya aikata zina amma dai kan aika san sai dai rashin fahimta yare ko almun da ya faɗi wasu abubuwan da da zai ɗauke su a matsayin kariya ko kuma shi da ya ce ya aikata zina hannun wata ya rike shi kuma ya yi karatu ya ce alladu ta zini wa zina albatashu ai hannu ma yana zina zina hannu kuma shine ya rike to shi ya dauka wannan zina ci sai zo ce yayi zina ma'ana dai ba da wasu dalilai shi ne ma'anar wa inna ma kana zalika minni ala wajhi kaza wa kaza yace abun nan da nayi kaza da kaza ne ai ba zina bane li shay'in yadhkuru yadda wani abu da zai faɗa qala rahimahullah inna zalika yuqbalu min za a karɓi wannan uzurin da ya bayar wala yuqamu alayhi alhad ba za a tsame da haddi ba wannan ji da kyau to idan bai faɗa ba idan bai faɗi wani dalili ba nake magana kawai dai shi ba haka ba ne saboda mai a'a shi ba haka ba ne to da yawa wasu malamai sun ce a fatawar imam malik ibn amal da muke karanta yanzu in dai bai faɗi wani hanzari ba ba za a karbi hanzarinsa ba daga cikin almajiran imam malik ibn anas kuma da suke sharhin muwatta da suke karatu a gaban ko suke karatu a gaban almajiransa sun ce a inda ko bai ba da hanzari ba inda ya janye magana shi za a ambata kuma wannan magana tana da wajihi sosai da sosai saboda hadisin da muka hadisin da muke magana akai na cewar da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tura aje a jefa ma'is da ya yi tirafi. mun da kyau ko sai ana jifan su ya gudu da ya gudu sai mai jifan ya bi shi sai rasul mai ce dan mai bai kyale shi ba ai gudun da iya nuna cewar ya janye da kenan mutum ya janye shi kenan qala rahimahullah azza zalika abinda yasa muka ce in ya janye ta janyo annal haddal annal haddal lillah lalle haddin da yake na Allah ne wana ji da kyau haddi wanda yake na Allah ne la yu'khadhu illa bi ahadi wajhain ba a kan mutum da shi sai da ɗayan fuska biyu kenan ba fuska ta uku in dai haddi ne na zina ba a kama mutum sai da ɗayan hanyoyi guda biyu babu wata hanya ta uku hanya ta farko in ma bi bayyinatin adilatin tufbitu ala sahibiha in ma bi bayyinatin ko dai ya zama na a samar da kakkun shaidu shaida adilatin shaida mai cike da adalci tufbitu ala sahibiha da za ta tabbatar ma wanda ake tuhuma da laifin da yi a samu shaida ingantacciyar shaida kuma shaida ingantacciyar shaida a zina shaida ta abu na farko su zama maza su shaidun abu na biyu da ko su zama maza abu na biyu su zama manya abin nan balibai kenan ba ƙananan yara ba don Allah ta'ala ce wallati a janar fahishe ta min nisa'ikum fastashidu alaina arba'atan minkum ay arba'atan rijal maza hudu an ce maza ya nuna an fitar da ƙananan yara kenan nan karamin yaro za a ce wannan karamin yaro ne amma babban ya ce kai kaga wannan namiji dole su zama maza dole su zama manya ma'ana sun balaga abin da za ka ce su zama maza saboda Allah ta'ala ce arba'atan yayi ma adad ta'anif to ko tun da ake ma'adad adad ta'anif ya nuna ma'adud muzakkar ne ina fatan mun fahimta kuma Allah ta'ala ya ce minkum su zama musulmai wasu yi duwa arba'atan minkum maza hudu daga cikin ku dole su zama maza dole su zama guda hudu dole su zama kuma musulmai sannan dole su zama suna da hankali kullum da ke ko a wannan shaida kenan ta zina sannan kuma ya zama ba a taba kama su ba su taba ba da laifin aikata zina ba su taba ba da shaidar aikata zina da shaidar da bata cika ba na kaga idan suka sun taba bada shaidar zina kuma shaidar bata cika ba za a musu bulala tamanin ne sannan kuma abin nan waɗannan kuma fasikai ne to a tunda suna na alfusuk ya hau kansu babu da masu sake ba wala ta kubalu lahum shahadatan abada ba za a sake karɓar shaidar su to almin da ga akwai ƙa'ida na shaidu dole a tabbatar da shaidu kenan mace ba ta ba da shaidar zina karamin yaro bai bayar da shaidar zina mahaukaci bai bayar da shaidar zina wannan ita ce hanya ta farko in ma bi tun tun tuthbitu ala sahibiha wa in ma sai hanya ta biyu ko kuma bi ta'arifin yuqimu alai da hurci da shi wanda ya aikata zinan zai yi da za a tsaye mishi da haddi akai wannan ita ce hanya ta biyu da ake tsayawa da mutum haddi zai yi tirafi hatta yi kama alayyar had har a tsaye mashi da haddi akan itirafin da yi fa in a kama ala tirafihi idan ya tsayi tsayin daka akan ya aikata abin da ya ce shi ya aikata shine fa ina kama in ya tsaya tsayin daka ala tirafi akan hurcin da yi uqima alayyar had sai a tsaye mashi da haddi no kenan hanya ta biyu ko dai shaida ko itirafi kenan babu rantsuwa ina son mu gane wannan da kyau a ɓangaren shari'a da ake magana ba a amfani da rantsuwa ka ce ka ga wani ya aikata zina in kuma ba haka ba ne za ka rantse ko kuma shi ya rantse bai aikata ba ko na jira da kyau kun fahimci magana ta babu wannan a shari'ar musulunci ka ce wani ya aikata zina in ka ce wani ya aikata zina za a ce kawo shaidu ne shaidu guda hudu kamar yadda bayani ya gabata idan mutum bai kawo shaidu guda hudu ba ba abin da ya rage sai dai a mai bulala tamanin kuna ji da kyau ba magana shi ya yadda zai rantse a ɗauko mai ƙur'ani zai rantse ba buƙatar rantsuwarsa ɗaya ko kuma shi wanda ake tuhuma in bai yadda ba in bai in ƙarya yake ya rantse mana a duk babu wannan ba za a mai da shi wanda yi ƙazafi ba zai rantse ba ba za a karɓi rantsuwarsa ba balle ma har a jingina a mai da rantsuwa zuwa ga wanda ake tuhuma ko dai shi wanda ake tuhuma ba za a nemi komai daga gare shi ba ko dai wanda ya yi kazafi ya kawo magana cewar wani ya aikata sana ko dai ya kawo shaidu ko kuma a mai bulala tamanin ba magana ya ce zai yi rantsuwa ba magana ya ce to ai in bai yi rantse mana bai yi ba duk babu wannan magana Wana ji da kyau ko ɗaya kenan allahumma sai dai idan tsakanin miji ne da mata idan tsakanin miji ne da mata shi mijin ya ce matar shi ta aikata zina kuma bai iya kawo shaidu guda hudu ba to a nan ne zai yi rantsuwa zai yi rantsuwa arba shahadatin billah zai rantsuwa biyar a nan ne kadai zai yi rantsuwa amma in ba haka ba in ba a nan ba babu inda mutum zai yi rantsuwa matsaya mu fahimci wannan sosai da sosai ko dai wanda in ka ce wani ya aikata luwaɗi ko wani ya aikata zina ko dai ka kawo shaidu a tabbatar da su ko kuma a yi mutum bulala ba magana ya ce zai rantse ba magana ya ce to shi da ake tuhuma ya rantse mana duk babu wannan magana قال رحمه الله عز وجل قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يتشي الذي أدركت عليه أهل العلم أبن دنا زونا رسكي مالمي أكي شيني أنه لا نفي باء canza ma mutum wurin zama babu maganar canza wurin zama alal abidi gabayi idan zanau idan sun yi zina mana idan bayi sun yi zina za a tsaye musu da hukuncin zina ne ba magana kuma a kai su eh? babu magana ta ba am a kan abin da ya shafi bayi wannan shine magana a kan abin da ya shafi alitara zina ƙala rahimahullah babu jami'i ma ja a fi haddin zina babin da ya zo ya tattaro abin da ya shafi batutuwa akan haddin zina قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم توصل فقال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير قال ابن شهاب رحمه الله لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال يحيى سمعت مالكا يقول والضفير الحبل قال حدثني مالك يتي إمام مالك إمام أنس يا كرنت الدني أن ابن شهاب دقى مال منسى ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري أن عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود ابن عتبة ابن مسعود دقى عبيد الله دان عبد الله عبد الله دان عتبة عتبة دان مسعود ana bi hurairata daga abu huraira Allah ta'ala ya kara mashi yadda wa zaid bin khalid al-juhani da zaid ibn khalid wanda ke kabilar juhaina anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il lalle manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi an tambaye shi an al'amati dangane da baiwa idza zanat idan ta zina wa lam tusin bati aure ba dan Allah ta'ala ta yi fa idza fa idza usinna فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب تبتي أوري با إذا غير محسنة قال رحمه الله قال ولم توصن بتي أوري با فقال سيما زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي in zanat fajliduha in dai ta zana ku mata bulala ku zane ta thumma in zanat fajliduha sannan ta sake zana ku zane ta nau kenan thumma in zanat fajliduha sannan ta sake zana ku jefe ta bi uha sannan ku sai da ita in ta sake yi ku sai da ita shi in ta sake yi in ta sake yi na hudu kenan wani uku batun sayarwa a bayan ta yi na hudu ne za a sai da ita ko bayan ta yi na uku a mata bulala a zai da ita thumma in zana fajliduha thumma in zana fajliduha bi kenan ko thumma in zana fajliduha thumma bi'uha sannan in ta yi na uku ku sayar da ita ku mata bulala kuma ku sayar da ita in kun ta yi sayarwa kar ku ce sai ta yi tsada walau bi zafir ko da da mako ɗaya ne kawai ko da da kan kara ɗaya ne ko da kan ice ɗaya ne ka ba da ita a baka kan ice ɗaya kawai ta na yaro da gane ko qala ibn shahab ibn shahab muhammad ibn muslim yace la adari ba sani ba a ba'da salisati aw rabi'a shin bayan na uku ne za a sai da ita ko bayan na hudu kullur da ke kudu amana ta ilimi hatta wannan da bai iya tantancewa sai da i bayani قال يحيى samitu مالكا يقول ناجي امام مالك ابن anas yana cewa in ji yahya bin sa'id waddafiru abinda ake nuna da addafir alhablu su ne kirare ko kan kirare kan itatuwa ƙanana kawai a sai قال حدثني مالك أن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها قال رحمه الله حدثني مالك إمام مالك ابن أنس كانت دنيوانا النافع دقى مال من نافع مولى بن عمر أن عبدا للي أكون ولي باوا كان يقوم على رقيق الخمس يا كسنتي ينا سائدو أكن باين خمسي خمسي da ake warewa ya kasance shi ke sa ido a kansu shine ya umu kenan ya kasance yana sa ido yana kula da su wa annahu istakaraha jariyatan ana cikin wannan hali sai ya tilasta wata baiwa min zalikar raqiq daga cikin waɗannan bayan da aka bashi kulawa da su fa waqa biha sai ya afka mata eh sai ya afka mata fa umar bin khattab sai umar dan khattab ya mishi bulala bulala mu kenan 50 dai فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب ونفاه كما يوجد يتولى شيء تغريب عوض isa mai zurkani ya ce wa laisa ala zalika malik ko kuma qal imam malik kuma na nasu tafi haka ba saboda wani kun lura a wancan babu da muka karanta ya ce babu taghrib ga abid ko manan gashi umar ya mai bulala kuma na fahu walam ya jaridul walida bai bulala baiwar ba li'anna hustakara domin shi bawan ya tilasta ta kenan ita wacce aka tilasta ba ya mata bulala da حدثني مالك أن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش وجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين خمسين خمسين في الزنا قال حدثني مالك شيء مالك ابن أنس يا كرنت الدني أن يحيى بن سعيد لقى يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار daga Suleiman dan Yasar akhbara lalle Suleiman dan Yasar ya bashi labarin cewar anna Abdullahi ibn Ayyash lalle Abdullahi dan Ayyash ibn Abi Rabi'a wanda yake dan Abu Rabi'a ne al-Makhzumi qad ya ce ne Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab ya umarce ni ni karan kaina fi fitiyati min Quraysh cikin wasu samarin Qurayshawa ni da wasu samarin Qurayshawa samari a ko za a yi bulala mai dan zafi-zafi kenan ko fajaladina sai muka bulale wala'ida wala'id jam'i ne na walida walida ita ce aljariya sai muka bulale wala'ida bayi mata min wala'idil imara daga cikin bayi matan da suke gidan sarauta sun je sun aikata lalata gidan mulki mun musu bulala ya hamsina hamsina bulala nawa kenan bulalar ɗari ake musu hmm? yi ce hamsina hamsina bulala ɗari ɗari ko bulala kowa bulala hamsin eh kowa bulala hamsin hamsin shi ne wata daman ba wai an yi sabani ne kan bulala ɗari ne ba a na kawo wani magana ne saboda yadda wasu suke fassara wasu ayyukan ani domin cimma burinsu fakihu ma tsaba kuma yanin nisa'i masana masana ce masana masana biyu hudu kenan banki um, ma tsaba kuma yanin nisa'i masana masana a masana wai dai da aka ce masana biyu sai ya dauka biyu biyu no kenan wasu lafa da uku uku no kenan a'a nan bibi ba can kuma uku uku a'a goma dai nan biyu nan uku uku shida an hada waruba hurhudu wannan wannan ko a lugar larabci ta ina ya samu wannan eh Allah ta'ala ya sauke fi zina akan zina da suka yi Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare قال رحمه الله عز وجل باب ما an ce ita ce wacce ake mata kun karfi ina jin kamar wani yayi tambayar nan jiya eh wacce ake mata fyaɗe ita ce almughtasaba qa eh ita ce almustakraha an tilasta ta almuhtasa ba takan yi ma an ɗauke ta ne tukunna aka kai ta wani wuri ai ga shi wancan istakraha fil makan kenan a nan inda yake ya samu lungu ya tilasta ta to ita kuma wannan takan yi ma an sace ta ne an kai ta wani wuri an ji an yi lalata da ita قال رحمه الله عز وجل قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت إن ذلك لا يقبل منها وإنما يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا أو استغاثت أتى أتيت وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها قال مالك رحمه الله فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك قال رحمه الله الأمر عندنا الأمر ديكي ورم ننقرم مدينة في المرأة دنغني دما تدتكي توجد حاملا za a same ta kawai gata da ciki lafiya ciki ne da ita lafiya sai ta fashe da kuka kun fahimci da kyau ga ta da ciki in an mata magana ta kece da kuka wala zaujal ha kuma ba ta da miji shan ba fiya wata ta sha ko fata kula sai ta ce kadis tukurinutu ba tilasta na aka yi ba ta faɗa haka ta ce ai tilasta ta aka yi ai fyaɗe aka yi mata ai fin ƙarfi aka yi mata auta kulu ko kuma ta ce ta zawwajtu ai ta yi aure ke da kika tafi karatu jami'a da ce ya can ne ta aure <laughs> mun mutu maganar lafiya ake aure waye sani ake aure ta ai liman wani unguwa ne ya ɗaura mata aure kai قال رحمه الله قال مالك إن ذلك للي ون مغنى تتفقى cewar an tilasta ta ne ko ai ta yi aure ne la yuqbalu minha ba za ta ba karba wurin ba ba za a yarda da wannan magana ba domin al'asulu shine ba yi ba al'asulu ba yi aure ba al'asulu ba a tilasta ta ba shi yasa kenan komai za ka koma zuwa ga asali ne inna zalika la yuqbalu minha ba za a karbi wannan zancen daga gare ta ba wa inna ma yuqamu alaiha al-hadd za a tsaye mata da haddi ne illa sai dai abin da zai hana a mata haddi illa an ya kuna laha alamar da atminin nikah bayyana sai dai in ya zama da tana da kwararan hujjoji akan abin da ta faɗa cewar ta yi aure tana da kwararan hujjoji lafiya ai aure ta yi ke aka tura ki jami'a karatu ko foli ko diploma ko ina ne wa ya ɗaura miki aure to ba akwai kanin babanta a can ba yana kasuwa ita zuwa kawai ta je ta same ta ce ita aure take so a kaga dole kotu za ta bi magana za a bincika a tabbatar da gaskiyar al'amari ba ci faɗi ba to kaga wannan kenan au ala annaha stukrihat ko kuma ta ba da kwararan hujjoji masu karfin gaske akan tilasta ta akai au ja'a tadmi tadma ko kuma ta zo tana zubar da jini saboda an matafin karfi ga ta da jini shabe shabe. Allah salamatu wa nabi in kanat bikira in ta kasance budurwa ce kenan wannan shine fin karfi sabiya na farko da ake mata in ta kasance budurwa ce rasat ko kuma ta dinga ihun neman taimako wayo a cece ta wayo a kawo mata ɗauki wana ji ko hatta utiyat har aka je aka same ta waya ala zalikal hal tana wannan halin da ake mata fadi, kuna jina da kyau tana wannan halin da ganin ta ga tana ala zalikal hal a wannan halin ba wa sami ta mursisi tana kawo da kai tana sunfi da kai ba ina ba ta mafi wannan da kyau aw ma ashba hada ko makamancin wannan min al'amr daga cikin al'amura allazi tablughu fihi fadiyata nafsiha wanda yake zai nuna eh lalle ilalla ta kunyata da ganinta a halin da take lalle ilalla fadiya ke mata dan an ganta kaza an ganta kaza an ganta kaza an ganta kaza an ganta kaza an ganta kaza Allah ba ta mafi wani da kyau to wannan shi ne ƙara rahimahullah fa in lam ta'ti bi shay'in min hadha in bata zo da wani abu daga ciki ba kawai haka kawai ta ce fyaɗe ake mata kun lura da ko irin misalin da masu karantar da shari'a suke bayarwa wata mata ce ta kai ta kai ƙara cewar wani ya mata fyaɗe ya mata fin ƙarfi da ya mata fin karfi ya yi lalata da ita a ɗakinsa ga a ɗaki da ya lalata da ita aka yi aka yi aka yi sai yi, aka ce to ai shi kuma shigar da ƙara cewar kin lalata mai zanin gado sai ta ce a'a ita bata hau garin shi da takalmi ba ta cire takalminta a ƙasa wannan ya nuna fyaɗe ake mata ko kuma da kanta ta kai kanta masallar salamatu rafi ƙarar himon lafi in lam ta tibi shi min in ba ta kawo wani abu a kan waɗannan ba ko ƙima ali alhad za a tsaye mata da hajji ne wa lam yi ƙubar min ha madda a timin ba za a karɓi wani abu da ta yi da awashi ba dole ne a same ta tana jini idan budurwa ce amma kawai ta zo ta yi ki tara barabe a kwararo lafiya wai an mata fyaɗe a ina a can can ina ke kasan san kawai ta yi ta lalata ne ana ba ta fahimci wannan da ke ko in bu kuma ta ba ai kwanan da aka ce wani sojan amurka a afghanistan ko ya yi wata soja kuma fyaɗe an ajiye su a wani wuri suna gadi su kenan ko za ta ci kowa yuqimuna alal had saboda ku lura idan aka ce za a sa ido kowace yarinya ko kowace mata ta je ta aikata aikin ta na ballagaza sai ta ce a mata fyaɗe kowace ta je ta ɗebo cike zo ta ce a mata fyaɗe dole sai an sai an yi nazari an yi bincike sosai da sosai da a tabbatar fyaɗe ne ko ba fyaɗe ba ne قال رحمه الله عز وجل قال مالك والمغتصبة لا تنكحوا حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض walmuktasabatu matar ko yarinyar da aka sace aka yi mata fyaɗe latin kiho ba ta da damar da za ta yi aure nan gaba hatta tastabari'a sai ta barrantar da kanta hatta nafsa sai ta barrantar da kanta cewar ba ta da ciki bisa salasi hiyab ta hanyar yin al'ada uku bayan wannan fyaɗe da aka yi mata sai ta yi al'ada uku kuna jina da kyau bayan wannan fyaɗe da ake mata ba za ta yi aure ba sai ta ga jini uku kullum da kyau sannan ta yi aure ya nuna kenan ba ta samu ciki a wannan fyaɗe da ake mata ba abu na nauki nan to abu na biyu kuma idan mata aure ce fa ita ma sai ta yi jini uku kun fahimci wannan da kyau abu na biyu abu na uku idan idan ta kasance ta yi al'ada jiya ta gama al'ada sai yau mijinta ya sadu da ita sai gobe ake mata fyaɗe fa e dan daman za ta jini ugu ne domin a ce da ma a tabbatar da akwai ciki ko ba ciki kullum da ke ko to gashi jiya ta kammala al'ada aga inda a ce tana gama al'ada ne ake mata fyaɗe to ita ma sai ta tsaya ta saurari jini uku kai tsaye wannan zai nuna ba ta samu ciki ba to amma kuma mutunta ya sadu da ita sau ɗaya sai kuma aka zo aka mata fyaɗe kullum da ke ko to yanzu ana ciki ana ciki haka kuma sai ga ciki nawaye namiji ne alwalidul firash alwaladu lil tunda tabbas mijinta ya sadu da ita kuma an mata fyaɗe yanzu kenan ina makomar wannan ciki zai koma kawai makomar shi namiji ne don shi ne asali ɗa na mai mata ne inda a ce da ta kammala al'ada kafin ya sadu da ita shi ne ake mata fyaɗe sai ya dakatar da saduwar har sai ta kammala jini to bayan da aka ake mata ga wannan mutum ya sadu ne kenan kafin kafin fyaɗan to haka na kuma bayan fyaɗe ne aka ce to tun da haka ne zai saurara sai ta ga al'ada tukunna shi kuma saurara kwana biyu kwana uku sai ya koma mata ba tare da ta ga al'ada ba lokacin al'ada ta yi goma ta ga al'ada ba ya kenan alwaladu lil firash zai iya yiwa daga waccan saduwar ne zai iya yiwa kuma daga zai iya daga waccan fyaɗen ne zai iya yiwa daga wannan saduwar ne da mijin yi da ita قال رحمه الله فإن ارتابت من عيضتها in kuma ta samu kokonto akan al'ada ta cewar kuma yanzu ba ta al'ada sai ta yake nan fala tankihu ba dai za ta yi aure ba hatta ta stabari a nafsa min tilkar riba har sai ta kubutar da kanta daga wannan kokwantar sai wata uku kenan wani ko wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhur wallahi sai a kiyaye sosai da sosai Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu ba komai ne zai zo a fyaɗe da sunan fyaɗe a ce an fyaɗe shi ba sannan kuma ba komai ba ne yake amsa sunan fyaɗe a shari'ar musulunci muddin tana da miji babu inda aka ce wai idan aka aurar da mace shekara goma sha uku ko shekara goma sha hudu ko dai ƙasa da shekara goma sha takwas wai wannan yarinya ba an mata fyaɗe babu wanda ya faɗi wannan wannan eh eh mana kasan da wannan wannan doka suke so su kawo kasar nan wai duk matar da duk uban da ya aure da ya shi bata kai shekara goma sha takwas ba to za a hukunta shi shi kuma mijin da ya tara da ita za a kama shi da hukuncin ya mata fadi ta ina ta ina ta ina da tsaba ke daure maka ƙarya gindi ba kana ganin zanace zanacen fa ba wai hana zanace zanacen ake ba a'a wai ya zaya mutum ya kare kansa daga cutar HIV akan titi fa ake tallanta a akan titi wani mutum ya amfani da kororon roba da kororon tsaya ne kororon waye kororon waye waɗannan abubuwa haramun ne amma saboda tsaba ke rashin mutunci duka ga yadda ake ake ake kawo waɗannan abubuwa amma cewa za a tattauna su a majalisa tattauna su a majalisa kawai wannan tsokanar Allah subhanahu wa ta'ala ne a ce ko ba a yadda ba amma tattauna kawai wannan su ake yi fushin Allah ya darkake yi darkake su don suna so su zama ittabi'u ma askhata Allah suna son su bi abin da yake fusata Allah subhanahu wa ta'ala a ce za a wannan a ce za a tattauna maganar wai auren namiji auren jinsi abin da muka karanta a darasin da ya gabata ko darasin jiya cewar duk wanda aka kama shi wannan ko allazi amalu amala qamal lutin qala ibn shihab alaihi rajam ahsana wa lam yusin abu ce za a tattauna a majalisar auren wannan haramun ne tsokalar Allah subhanahu wataala ne nan nan ne shugaban gana fa wanda ya mace arna nan da ya mutu jan atamis ko ya ce su bis yadda ba ya saba ma addinin su ya saba ma al'adarsu na da ko majalisa ma bai kai ba wai amurka za ta daina da taimako ta ce ya ce su yi can gaba da shi tun da wani fitacce a cikin amurkawa ya ce wannan taimakon da suke bayarwa ga kasashe fa shine babban karfinsu shine babban jaransu nan da shi suke dan kwara kasa amma ce za a tattauna gane fa shugabansu ya ce ya Allah wadai ya tsine mu abin amma a ce wai nan ake cewa za a tattauna magana ma a majalisa don tsokanar Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala sufaha'u minna Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala sufaha'u minna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan zina aka yi sai aka samu ciki da aka samu ciki sai aka daura yaushe za a daura aure a uzbillah ka san idan suka gano akwai ciki sai ga sun ce a rurrufa a rurrufa a ɗaura aure wani lura da ke ko ko da yadda shi wanda ya yi mata ciki ɗin ko kuma da wani abu ga mushi kun ga idan da shi ne an san akwai ciki na farko dai ɗaura aure da ciki haramun ne kun lura da ke ko ɗaura aure da ciki haramun ne ko bayi ne mata aka kama su bai halatta mutum ya sadu da baiwa ba sai ta yi jini ɗaya ya nuna cewar ba ta da ciki kenan kun gani ko so haramun ne mace tana da ciki a ɗaura mata aure sawa'un da wanne yi mata cikin ne ko da wani ne haramun ne kenan sai ta sai ta haife in ta haife ne sai a ɗaura mata aure din to kuma dama haihuwar shine gama iddar wa walatul a'mali ajaluhunna an yadana hamlahunna haifewar shine kammala abin nan din ku fahimci wannan da ke ko to amma kuma saboda tsabagen lalata sai kaga ana tambaya ya halatta mutum ya aure ta ba sa tambayar nauyin zunubin da suka aikata a billah wannan baya hana mutum ya aure ta ba a wani mutum wanda ya mata cikin ya aure ta sai dai wannan dan gaba da fatiya ne ai eh eh dama sai ta haihu mana ai shine na faɗa sai ta haihu dama inda ko ciki ko wanda ya mata ciki ko wanda bai mata cikin ba haramun ne a daura ita ta garibu a zama na prison ko kuwa eh, to ai kaga yanzu idan haka ce mutum yana hannun hukuma ina hukuma za ta ajiye shi an tura mutum ya je ya zauna inda ai kaga yana hannun hukuma ne so ko ina dai aka yi za a killace shi ne a zamanin manzo Allah sallallahu ba a fitar da wani abu mai sunan prison sosai ba gidan yari mai zaman kanshi ina da zamanin sai na Umar ne ko sai na Usman eh sai na Umar ne ko aka fitar da shi sosai da sosai to dole ne a kai mutum ya dan kau daga idan mutane kamar yadda muka bayani jiya ta ta hannun hukuma ba ya cika shekara guda ko da daga nan mina an tura shi kano an tura shi lagos can din ma hannun hukuma za a hukumar lagos za a ajiye shi to kuma hukuma za a kai shi gidan gwamna ne ya dinga cin abinci za a kai gidan dan majalisa ne a ta in dai mutum mai laifi ne ko na ji da kyau ko in dai mutum mai laifi ne to inda hukuma take ajiye shi shine gidan yari kana ganin hatta ta da ofis ɗin yan sanda dokokin da ake magana da su ba an ta gani awa ashirin da hudu ba ne dan ba nan ne wurin ajiye mai laifi ba gidan maza nan ne wurin ajiye mai laifi duk mai da za a gama tattaunawa dai yana da abinci ciwo ka uzbillah na cewa hukuncin taghribu am dole ne sai an hada malamai suke cewa ba dole ba ne saboda ayar ta ba da taghribu am ayar ƙur'ani kenan ta ba da bulala hadisi ne ya kawo takaribu am sai malamai suka hada ayoyin daga cewa akwai wanda yake bulala kadai ya isa akwai wanda yake sai an hada shi da prison tun da irin da irin lafazan da suke fitowa daga bakin mutane a uzbillah wani zai ga wata ce wannan baitan in dan bulala ɗari mai zai shanye ya ga irin wanda yake da irin wannan lafazan ko an mai bulala ɗari duk da ba za a mai gyara ba a mai ɗari da ɗaya kaga sai a kai ta karibu a kun gane ko sai a kai can irin irin jihar yoruba ɗin nan Eh? hukuncin da garbe ce ya shafi har da mata ana magana kan mata ya shafe su ko bai shafe su ba a hadisin da makaranta dai ba mu samu mata a ciki ba kun gane ko kuma imam maliki wana siya na nasanta mana a mazhabin madina cewar ban da bayi amma mata kada a tura su kuma inda aka bari nan kuma a ji a samu can kikkiawan zato na akwai asar akan haka cewar ban da mata ba a mata ta gari wa abu nan kada za a garrabe su akan sun yi lalata nan can ma kuma su je a sake kwatawa nam ya ce magana da na faɗa da cikin misali da aka ce ta je can ta je ta yi karatu tana dawa sai ga ciki aka ce daga ina ta ce ai ta aure waye mata aure ta ce ba kanin babanta yana can garin ba shine yake tambaya yanzu to cewa da ta ce kanin babanta shikenan in ja a kun fasi kun bi fata bayyana ai yanzu an yi bayani ta kan yi kanin baban ba shi da labari ina zuwa tukunna ba ta ce kanin babanta yana garin ba in aka ce e an sallama kenan yanzu kuma tana karkashin tuhuma ne sai an kira kanin baban ta kan yi kanin baban shi ma ba shi labari kwata-kwata kawai da ke ta san yana garin ne sai ta amfani da sunan shi sai da inda za a kira za ta ce a ai ba ma sai an kira shi ba kuma mai ci wannan da ke ko idan ya tabbata shi ne ya daura mata aure shikenan kuma ga ka ce za ta tabbatar da wannan shi kenan shi kuma za a tumace shi ne a kan meye bai sanar da gida ba amma karka mata yana cikin asaba a'a ba sharaɗi ba ne yanzu wani kes ne na daban nan me yasa ya ɗaura mata aure bai sanar da iyaye ba amma mu a shari'a auren ya ɗauri ko bai ɗauri ba eh karkaranta ta kace akwai shubha eh to in akwai shubha ba za a yi mata bulala ba saboda asar a maganar udur ul hudud bi shubhat in dai ya tabbata ya daura ai ba wai kanin babanta ba ko kanin mamanta ne khal da ita ba asaba ba ne in dai ya tabbata an daura auren ai ba ta tsallake ya faɗi ƙasa yawa sai in akwai wasu maganganu a ƙasa amma dai in dai an samu lafazan daura aure ka lura da kyau ko an samu lafazan daura aure ko limamin ungosu ne limamin hostel ɗinsu ne ko limamin na wurinsu ne in da samu lafazin ɗaura aure aure ya ɗauri duk sharuɗin shi ya ɗauri shikenan wannan ba ta haddi ya kawo sai dai kuma za a gurfanar da su ne ana tuhumar su akan me yasa suka yaka alaikum salam kamar ne wata ta nemi adalci eh, eh cewa batun kubutar da ita akan akan fyaɗe lokacin da take ihu cewar a kawo mata agaji a kawo mata agaji asalin mutanen da suka kawo mata agaji ba su wuce mutane biyu ba kullum da ke ko suka zo suna zuwa waɗanda suke mata fyaɗen ko wanda yake mata fyaɗen ya riga ya arce ya tabbatar da fyaɗe ne a wanda za a karɓi da su ai ba sun kai ƙara ne akan ta yi zina ba karkamanta ba tuhumata ake ba a ba sun kawo ƙara ne ta yi zina ba a suna karewa ne ka lura da wannan da ke ko saboda haka in suka ba da cikakken bayani na fyaɗe aka yi mata kuma yi wani da ke ko shikenan za a iya karɓar da su ba su shari'i ne sun kai hudu ba a a sai an abin nan kuma ga ba a cikin al'amuwal bane balle a haɗa ɗaya da rantsuwa shi ne da mafi kyau alkusa na'am ko alistibara jini ɗaya ne haka mai risala ya kawo dai kubutar mahaifa ne a tabbatar da mahaifarta babu babu ɗa a ciki kun gane ko to ban so me sa malik ya kawo wannan ba Allah ko wani waje ne nan shi ƙa'ida na alistikara yana da ƙawa ɗinsa ba komai ne yake amsa suna alistikara ba daya sannan batun cewar namiji ana tilasta shi ko ba a tilasta shi malamai sun yi magana kan cewar ya za a tilasta shi dan babu yadda za ya sadu da ita sai sha'awa ta motsa kenan wannan motsawar sha'awar ya nuna yana da wani bangare na so kenan ina son ku fahimci cewar malamai sun yi magana kan tilasta maza tintini don babu da za a yi al'aurar shi ta shiga cikin al'aurata sai shi a ta motsa kenan wannan daidai wannan zarfin zaman din da al'aurar shi ta motsa ya nuna kenan a ghairu mustakare na inda tilasta shi aka ba za ta motsa ba in gobe ta motsa ba babu yadda za a yi zina da ita cewar yi domin farko an motsa sai lokacin da kila waɗansu abubuwa suka bayyana daidai lokacin wato bata abin da shafi tilasta tilasta maza akwai shi ko babu a shari'a na sha maimaitawa abubuwa ne da ya kamata a yi bahasi a kansu to kuma mun ta yi bahasi a kansu ko da shafi biyar ko goma haka sai ga ana ta kaucewa tilasta maza akwai shi ko babu mana tilasta maza wurin aikata zina akwai shi ko babu abu ne da ya kamata a yi bincike a kan shi a tabbatar da shi tukuna shar'an an gane ku shine subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik